Thank you. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد أن أوا مسكلو لسورارو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته abin da ke so za mu ɗanyi magana akai shine abin da ya shafi haƙƙin maraya shari'ar musulunci gaba ɗayanta ta zo ne akan kulawa da haƙƙi na jama'a gaba ɗaya musulmi da ba musulmi ba kowa yana da haƙƙi a kula masa da haƙƙinsa na kowane ɓangare imma haƙƙi na lafiyarsa da haƙƙi na rayuwarsa da haƙƙi na dukiyarsa wajibi ne mutum ya kare wa ɗan uwansa wannan haƙƙi nashi to sai Allah subhanahu wata'ala sai ya wato keɓanto wasu mutane masu rauni wanda ba su da iko akan kansu sai Allah ya ce mu kyautata musu mu kuma kula da haƙƙinsu su ne marayu wato shi maraya wata amana ce da Allah ya bari a bayan ƙasa wanda kyauta mata yana kawo yardar Allah sannan munna waɗannan halittu yana jawo fushin Allah subhanahu wataala domin maraici ba karamin abu bane mai takaici a rayuwa wani maraya ne wani kuma da iyayen nasa ma amma maraya ne dai still saboda me saboda halin da yake ciki na neman taimako to amma Allah subhanahu wataala ya yi umarni sosai a cikin wato kyautawa maraya da kuma kula da haƙƙinsa har Allah yake yaban masu ciyarwa ga marayu da masu kyauta musu yake cewa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyarwa da dukiyarsu a bisa masoyanta kuma a bisa san su ga miskinai talakawan da ba su da shi wa yatiman kuma suna ciyarwa ga marayu wa asiran da waɗanda suke su ma irin kamar fursunan yaki duk irin waɗanda mutane wanda ya kamata a taimaka musu sannan Allah subhanahu wata'ala ya ji hankalin mu sosai a cikin wato Kyautawa shi maraya har ya gargadi a cikin cin dukiyarsa yake cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim himnara waɗanda suke cin dukiyar marayu da zalunci ba fa wani abu suke ciwo kansu ba sai wuta sannan wasu ya na sa'ira a sannu za su shiga cikin wannan wuta ta sa'ira saboda haka Allah ya ja hankalin mu sosai a cikin wato kyautawa maraya kada ka sake wani abu ya ɗaka da dukiyar maraya ko mun ta kai kuma ka ce za ka yi wargi da wannan dukiyar domin ka samu abin da kake so ka samu kar ka yi da wannan dan uwa domin cin dukiyar maraya ba karamin musiba ba ce ba karamin annoba ba ce tun daga duniya har zuwa makon mutuna na alkiyama kar ka dauka idan ka ci ka danne masa hakinsa ka ci banza wallahi azima akwai ranar da zaka zo kai nadamar wannan abin da ka ci domin Allah da kansa abin da yake faɗa cewar inna ma ya'kuluna fi butunihim naran ya ci wuta balbal saboda haka wannan wutar da mutum ya ci zai kuma shige ta ba wai iya cin kaɗai ba cikin ka wuta sannan kuma zaka je ka sadu da ita ka shige ta kai tsaye saboda me saboda cin dukiyar wani bawa daga cikin bayan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ji hankalinmu a cikin wato kyautawa marayu har Allah yake cewa tun ma ba ma a cikin ba ma a shari'a ba ma a wannan shari'a mu ba yake cewa wa idza akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni insana wudul qurba wal yatamar masaki da ulul nasi husnan Allah subhanahu wataala ya gwama wato wato bauta masa kar a shirka da shi kar a shirka da shi ya karbi wannan alkawari ne a gurin bani Isra'ila cewa su bauta wa Allah kasa su shirka da shi sannan iyayensu su kyauta musu sannan ɗan uwansu na jini su kyauta musu sannan marayu ma su kyauta musu so da ashe haƙƙin maraya ba iya shari'a musulunci kadai ake so a kare haƙƙin maraya ba domin idan muka duba annabi tsira da amince Allah su bata a gare shi ya tashi ne a maraya sau da mutum maraya mai tun ne mai daraja domin annabi ma gaba daya maraya ne haka Allah ya ce haka Allah subhanahu wataala ya bamu labarin annabci a cikin alkur'ani alam ya ji duka yatiman fa'awa alam ya ji duka yatiman fa'awa aga wannan karar yana nuna manzala ake nufi cewar yatimi ne maraya ne domin shi annabi ba a mahaife shi da mahaifi ba mahaifinsa ya yi wa fati kafin a haife shi zai da amincin Allah bata a gare shi to saboda haka tunda annabi ya zama maraya to dan uwa ya kamata ka tausaya wa maraya ko dan manzanka tsira da amincin Allah bata a gare shi sannan annabi tsira da amincin Allah bata a gare shi yake cewa da ni da mai renon marayu ko kuma da mai taimakon marayu annabi ya ce ka hataini kamar haka mu kira na alkiyama wato annabi sai ya nuni da yan yatsunsa guda biyu da dogon dan yatsa da karamin dan yatsa ya ce kamar haka muke kuma ya dan girgiza su ya ce da ni wato da mai kula da haƙƙin marayu haka muke ranar alƙiyama don uwa wannan kusanci da kai da manzo Allah tsaya amince Allah subhanahu a gare shi ba karamin alkhairi bane ga abin da kai kawai wani abu ne kai simple ba wani abu ne babba amma kuma ga matsayinka da manzo Allah tsaya amince Allah subhanahu a gare shi to ashe idan kana so ka samu soyayya da kusanci da manzo Allah tsaya amince Allah subhanahu a gare shi ga wata hanya mai sauki idan ka ɗauki wannan hanyar haka annabi ya faɗa ka hataini haka muke haka za kamar haka ni da kai mu aka za mu kasance ranar kiyama to akwai abin da ya fi wannan sharaf a gurin ka akwai abin da kake nema fiye da ka samu kusanci da manzo Allah ranar kiyama to saboda haka dan uwa idan kana son ka samu wannan wajibi ne ka koma ga wato kula da haƙƙin marayu saboda haka maraya marayu wasu mutane masu rauni a bayan ƙasa idan har ba mu kula da haƙƙin su ba za mu iya shiga cikin wasu musifu wanda Allah zai iya jarabta mu da su saboda bijirewa wancan umarnin na Allah subhanahu wataala da muka yi na wato na rashin kula da haƙƙinsu sannan a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ya bamu labari cewar wato shi maraya idan ya zama Allah ya maka wadata sannan akwai dukiyar maraya a gurinka kada zama wani dukiyar maraya ta zama wato ka mallake ta ka zama komai da ita kake yi a'a kuma man kana ghaniyan afif haka Allah ya ce idan mutum yana da wadata to ya kame daga cin dukiyar marayu ya zama dukiyar maraya ya zama kawai idan juya ta kake yi ka zama kana juya masa ita ne da ribarsa da komai kana aji masa kayansa amma kana man kana faqiran falyakul bil ma'ruf idan mutum talaka ne jarinsa ba karami ba ba da shi ba jarinsa karami ne to wannan idan akwai dukiyar maraya a hannunsa zai iya zama yana juya wannan dukiyar sannan kuma daga cikin dukiyar yana dan samun abin da shi ke biya kansa bukatu wannan ba laifi bane alqur'ani ne ba mu wannan damar kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarni da haka haƙƙin maraya ba ƙaramin haƙƙi ba ne cin dukiyar maraya ba ƙaramin musiba ba ce a cikin rayuwar ka dan uwa da haka mu ci cin dukiyar maraya ta kowace fuska fuska da wanda muka sani da mu sani ba wajibi ne mu kaurace mata wajen cutar da marayu a cikin kowane al'amura ba wai sai lallai ka ɗauki abu ka kai wani gidan marayu ko wani abu makamanci haka ba shine ka ci da maraya ba a'a a unguwarka a kusa da kai mamaki akwai gidan da mai gidan ya mutu ka san halin da suke ciki ka san dai babu mai taimaka musu sai Allah idan ba irin waɗanda suke kawo taimako ba a sani ba so da kai ma ya kamata ka ba ta gudunmuwa irin wannan gurin ba sai ka ɗauka ka je ka kai inda za a faɗe ka wani ne kawo kaza wani ne kawo kaza ba a'a a unguwarka kokari ka kula da na unguwarka tukunna na kusa da kai ya kamata ka fara kyautawa ka fara kulawa da su kafin ka je nesa tun daga su a unguwarka yi kokari ka ɗauka kai musu ba tare da wani ya sani ba in so samu ne ma kar su san cewar kake musu wannan abin idan dukiya ce zaka basu su ka ba ita ba tare da wani ya sani ba idan abinci zaka basu su ka ba ba tare da wani ya sani ba idan sutura zaka dinka musu ka dinka musu ba tare da wani ya sani ba saboda ka dauka ka kai musu ba tare da wani ya ji labarin ma za ka yi musu wani abin ba sai dai a ta ganin su suna shiga suna fita suna ci suna sha ba tare da sanin wanda yake musu wannan abin ba to idan mutum ya zama yana da wannan dabi'ar lallai ba shakka zai samu yardar Allah subhanahu wataala sannan zai samu kusanci da manzon Allah tsira da amince Allah subhanahu a gare shi ranar alkiyama sannan maraya annabi tsira da amince Allah subhanahu a gare shi na cewa idan mutum ya zama yana shafa kan maraya shi ma ba karamin alkhairi bane wato ku samu maraya karamin yaro ka zama kana shafa kansa wannan ba karamin alkhairi ba ne a cikin rayuwar ka dan uwa za ka samu abubuwa masu tarin yawa kamar yadda annabi faɗa cikin wannan hadisin saboda haka ashe maraya idan kuma da maraya a gida gidan shi kansa mai albarka da gidan domin annabi sallallahu alaihi wasallam da sabata a gare shi da zama ya zauna a gidan Abi Talib gidan yayi albarka gidan yayi albarka saboda ka duk gidan da yake akwai maraya Allah yana saukar da ni'imomi da albarka a cikin wannan gida fiye da a ce gidan ba maraya a gidan ba wai so ake zama a'a ko da gida zama da maraya ba a'a abinda ake so da ya zama marayin an kula da haƙƙinsu in ma ka ɗauko ya zauna a gidanka in ma yana gidansu amma kai kake kula da al'amuransa wajen abin da shafi harkar karatunsa ne da abin da shafi harkar ciyar da su ne da abin da shafi harkar suturarsu da duk wani abu da zai zama ya kyauta rayuwarsu sun fita daga cikin wannan abin da suke tunanin sun rasa mahaifi domin duk wanda ya rasa mahaifi lallai ya rasa babban bango a rayuwarsa to shi maraya ba shi da wannan bangon gaba daya mu yan uwanmu mu zama mu yan uwansu mu zama mu ne wannan bangon nasu maimakon mahaifinsu da yake raye maimakon mahaifinsu da ya rasu shine bangon su ya faɗi to mu mu zama mun ɗauki wannan ɗawainiyar da mahaifinsu yake musu mu ci gaba da ɗaukar wannan ɗawainiyar muna ci gaba da taimaka musu domin su fita daga cikin wannan kunci na maraici su daina jin kansu ma marayu ne su daina jin kansu cewa sun rasa bango matukar muna son mu sami yadda Allah subhanahu wataala saboda haka yan uwa mu dage mu kyautawa yan uwan marayu da kuma waɗanda suke da karamin karfi domin akwai wanda suke marayu ne amma sun fi wanda ba maraya ba gata domin akwai wanda suka samu irin wannan kulawar a gurin yan uwansu ta kowace fuska akwai kuma wanda gashi ga iyayen nasu amma marayu ne dai still saboda iyayen ba su iya zaman musu gata su musu abin da ya kamata ba saboda suwa ba su da shi saboda haka yan uwa mu kokari mu taimakawa marayu masu uba da marayu marasa iyaye kamar yadda muka faɗa wato akwai marayu wanda suke da iyaye akwai wanda ba su da iyaye wani ba su da iyaye su ake jefawa kalmar marayu amma waɗanda suke da iyaye ba su da karfin ba su da abin da su yi su ma sukan shiga cikin wani sahun su ma suna buƙatar a taimaka musu daga abin da shafi karatunsu da abin da shafi lafiyarsu da abin da shafi dukkan wani abu da zai kyauta rayuwarsu ya kamata mu dage mu taimaka musu domin mu sami yadda Allah subhanahu wataala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh